duk da hannun mutanen da suka yi su kin ga ainihin ƙyauren kofar gadon kayana ga kofar na'isa ga kofar kabuga ga kofar waika duk kofofin nan da hannun makera suka yi su blacksmith wannan kuma shi ne jangin karewa. wannan kuma kin ga firiyar shi ana kiran wannan period din stone age period period din kamar lokaci ne a wannan lokacin komai da dutse ake yi hatta noma da dutse ake yi hatta yanka nama da dutse ake yi hatta kunna wuta da dutse ake yi kin ga wannan shine da Hausa muke kiransa dutsen kestu. wannan ake kunna wuta da shi wannan da turanci ake kiransa stone lighter wannan kuma dan mugurji ne irin dan karamin dutse ne na sama wannan ake nikan gero da dawa da masara kin ga second period din wacce ake ta iron age period kin ga dutsen tama din wanda na gaya miki kusan shine farkon arzikin Kano wanda daga ƙauyuka mutane suke zuwa neman wannan dutsen a dutsen dale da goron dutsa na cikin garin Kano akwai wa makera su narka su karfa su yi wukake su ta kuba su kayan noma wannan ai shine zigar zigi wannan ake hura wuta kera da shi ga dutsen dala yadda a lokacin da a Kano babu addini mutane suna bauta wata ardana da ake kiranta tsambirbira za ki ga yadda aka sa da turanci worship of tsumbar ruwa on dalahil ga tsumbar wannan kamar chief friends na tare dan sakonta ne shine shugaban mazauna Kano wannan lokacin sunansa Barbushi wannan shi kadai yake hawa kan dutsen ta gaya mu duk abin da zai faru ya sako ya zo da gaya mutane wani sarki ne da ake su sarkin Kano Tsamiya shi ya zo ya yaƙe tun da ya yaƙe aka daina yin bauta a jana kan dutsen har yanzu wannan tarihi ne na jihohin Hausa ita daura ita ce kamar usulin hausa a nan arewacin najeriya daura a lokacin da za ki ga an sa hausa bakwai da banza bakwai har a yanzu akwai wata rijiya da ake kiranta rijiyar kusu a daura wanda da akwai macijiya a ciki ba ta barin kowa ya sha ruwa sai ranar juma'a akwai wannan bakon da ya zo da ake kiransa habu ya sai mutane suna kiransa bayan jidda shi ya zo garin dauran ya sauka a gidan wata tsofa da ake kiranta ayyana har ya nemi ruwa zai sha ta ce babu ruwa a garin tun da akwai rijiya akwai macijiya ciki in ba juma'a ta ka zo ba ba ta barin mutane su sha ruwa sai ta biyo su ta kashe su shi ne ya ɗauki takobinsa ya samu guga ya ya zira yana zira macijiyar nan ta biyo shi allah ya ba sa ya sare kan macijiyar ya ɗauki kan macijiyar ya sa a jikarsa ya bar warin takalminsa guda ɗaya ya bi ruwa ya sha ya kai wa dawakansa har ya kai wannan tsohuwar da safiya ta aka tashi aka ga an kashe macijiyar nan aka yi ta murna a garin daura sai sarauniya daura mu mace ce take mulki da ake kira ta daura mu wacce ta alkawarin cewa duk wanda ya kashe mucijin nan za ta raba garin bita ba shi mutane su je su kaso maciji su zo su gani a zuwa gaba daidai ba ne ita wannan tsohuwar ayyana ita ta so ba da dauran ta faɗa ta ce akwai wani bako da ya sauka a gidanta tana kyauta da ta shi ya kashe macijin nan aka ce a kirawo shi da aka kirawo shi yana zuwa ya buɗe jakarsa shi ba ya jidda sai ya ɗauko macijin nan da ya kan macijin sai aka haɗa ga lalle shi ya kashe ta ga warin takalminsa guda ɗaya mm. shi ne sarauniya ta ce ga alƙawarin da ta yi za ta raba garin bi ta mashi rabi ce shi baya so auren ta yake so yi a yadda suka faɗa wannan wannan ƴaƴansa ne na matan aura wanda ya tuttura su waɗannan garuruwan ana kiran garuruwan akwai daurai a cikanta, akwai kano akwai katsina akwai Zariya, akwai gobu akwai rano akwai hadeja wanda ake kiransa hausa bakwai su ne ƴaƴa na sarauniya wannan kuma banza bakwai ne su kuma su ne 'ya'ya na ƙwarƙwarori irin concubine wannan sarakuna suke yin su kamar matansu ne ƙwarƙwarori su kuma ga suna akwai kebi akwai zamfara akwai yawuri akwai nufi akwai gwara akwai bargo akwai fararrafa su ne banza bakwai hausa bakwai na matan aure banza bakwai na ƴaƴan ƙwarƙwarori ga kuma kano ruling house kin ga farkon sarki a kano bagauda wannan 999 ɗin? nan kin ga sarki na biyu warisi kin ga sarki na uku gijima masu a Kano akwai Hassan da Usaini da suke sarauta lokaci ɗaya twins ne ana kiran ɗaya na wata ɗaya ga wata saboda kamar su ɗaya komai nasu iri ɗaya shine aka yi dabara sai aka kawo wasu mashina guda biyu sai aka ba su tsaya kenan wannan aka ɗaura masa jan kyalle mashin nasa shi na wata ɗin Hassan ɗin shi kuma Usaini sai aka ɗaura wa mashin nasa koren kyalle ai su ne mashin ake kiransu tagwayen masu twin space kamar sandan girma ne na masarautar kano tun wancan lokacin har yanzu wannan sarki tsamiya ne ga yaji ga kanajeji ga abdullahi birja shine kakar sarki muhammadu rumfa wannan gidan sarauta na biyu ne muhammadu rumfa ga gidan sarauta na uku kutumbawa duk hausawa ne wa'annan gidan su uku nan wanda ake kiran su sarakunan haɗi su kuma wa'annan da suke mulkin kano a halin yanzu fulani ne bayan jihadi na shehu usman dan fodiyo kin ga sarki na farko na fulani shine sarkin kano suleiman wanda shi usman dan fodo ya ba tuta ana kiranta jihad flat kamar yadda ya ba sarkin kano suleiman nan a kano a gombe ya ba abubuwa yaro a adama ya ba modiba adama a bauchi ya ba malam yakubu a nan kano an ba sarki suleiman ga ibrahim dabo ga sarkin kano alu wanda tura suka cire shi daga mulki sun kai shi exile a lafaja gudun hijira wannan sarki muhammadu abbas ne kin ga sunu na ɗaya an cire shi sunu na biyu an cire shi ga ado baya ga amina ado baya sarkin kano na yanzu wannan hotunan sarakunan kano din ne na fulani tun da oturi zuwan tura zuwa yanzu mm. wannan shine sarkin kano aluja wannan kuma sarkin kano abbas wannan sarkin kano usman ga sarkin kano abdullahi bayero ga sarkin kano muhammadu sunusi na ɗaya ga sarkin kano inuwa ga ado bayero ga sunusi rami da sunusi sannan kuma ga sarkin kano ne zamina ado bayero shi abdullahi bayero da shi da inuwa dinnan duk 'ya'yan sarkin kano abbas shi kuma abdullahi bayero yana da 'ya'ya guda biyu sarakuna sunusu na ɗaya da ado bayero duk 'ya'yan abdullahi bayero ne shi sunusu na ɗaya shi ya haifi aminu ciroma aminu ciroma shi ya haifi sunusu lami da sunusu shi kuma ado bayero shi ya haifi aminu ado ga kayan mafarauta hantas implement ga irin hantas ba da ake kiranta hangara jaka ce ta mafarauta wannan sun samu irin su zoman daji su beran daji sai su saka wannan kuma deko ne abun ɓadda ba ne Wannan mafarauta suke sa a kansu za su ringa rarrafe suna durƙusa naman dajin zai ta kamar ɗan uwansa ne in ya zo sai su harbe gagatari gagatari da suke shilla naman dajin na hula kai baka Gari ya ta sirke kin ganta nan ta tarihi ce sosai ko a gurin yaƙin an sari mutum da wuƙa ko takobi ba za ta kama ba wannan garkuwa ce fata ce shir kenan in an shillo mutum ma shi ko kwari da bakwai kibiya sai kare ga karamar wuka ga takobi ga kuma wata riga da ake kiranta rigar laya wannan turanci ake kiranta champlot riga ce da aka yi ta da layi guda ɗari ba ɗaya jiki kamar tsari da kin ga layan nan guda ɗaya ga ta nan ta fito duk gidajen nan layoyi ne wannan fari da baka ne ruwa al'aru kenan ga mashi ga bindiga da ake kiranta baushe, ko a ce harba ka gudu a lokacin da ba bullet ana sa mata wani abu ne da ake kiransa gun powder shine albarushi kin ga kwantena na albarushi din ke. kin gane mm. nan lugurin da muka zo nan kamar guri ne da hakimai suke zama kafin sarki ya fito fada zo mu je shiga fadar sarki nan ce fadar sarki a kan ta farko kin gani nan ce fadar sarki a kan na farko kin ga rufin ana kiran rufin daurin guga takwas wannan babu siminti ba karfe wannan ginin kin ga yadda sarkin yake zama a fada a lokacin da sarki alƙali ne limamin gari ne kin ga yadda yake zama yake sauraron jama'a masu neman taimako wannan kuma tambari ne wannan yake kaɗa wa sarki za ki yi da sallah ana sa shi a bayan raƙumi ana kaɗa wa sarki duk a masarautu in ba sarki ba ba wannan yake kaɗa wa tambari wannan kayan kaɗe-kaɗe ne na fada kamar su ƙaho akwai sarkin busa akwai algaita akwai kuma kuge wanda kamar tayin kraya ne in yaƙi ya zo gari shi ake kaɗawa a sanar da mutane ga symbol of kinship duk a sarakunan najeriya ba sarkin da yake sa irin takalman nan na gashin jimina sai masarautar kano takalma ne da aka yi su da gashin jimina wani sarki ya fara sa sai ibrahim da wajen shekara ɗari biyu wannan muhuci ne wanda ake sarki firfita da shi ga silifas ɗin sarki kin ga tagwayen masu nan da nake gani na na wata daga watan nan kin ga na watan gashi daga nan bangaren ja mm. usainin kuma shine ga wata gashi nan bangaren kore wannan kakaki ne wannan kuma sandan girma ne wanda tura suka kawo suka ba sarkin kano abbas a 1903 tun kafin tura su zo su ba da wannan sandan girma a 1903 matalautar kano take amfani da ta bayan masu nan shi ne kamar tsohon sandan girma. kin ga yadda sarkin yake zama a fada ga tagwayen masu sanan ga takarmar sanan ga babbar riga ga ba ga rawani kullum a nan masarautar kano duk wanda ya gari da rauni kunne biyu sai yan sarauta akwai masu kunne ɗaya su kuma ba 'ya'yan sarauta ba sarkin yana zama a ice eh, wata karaga ce da ake kiran da karaga wannan ice ne da ake yi shi da icen tukurwa wanda ake kiransa bambu wannan kuma zanin saƙa ne da aka yi shi da hannu ake lullube karaga